Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari Auna tare da ni da Daula Salim. ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa. Inda a yau ma goma sha tara ga watan Nuwamba ta shekara dubu biyu da sha 2018 shirin namu na magana ne akan zamantakewar makwabta. Idan aka cire son zuciya to ko a cikin gidanka komai zai iya tafiya ne. Amma idan aka ce za a tafi da son zuciya to ba wani ci gaba da za a samu kamar wani abu da malam sharu yake yin magana na tashin hankali da ake za ki ga an zauna da makwabci da makwabci shekara kusan goma ko sha biyar amma wannan makwabcin bai san sunan wannan makwabcin ba. haka ne amina kin san duk ranar 16 ga watan nuwambar kowace shekara majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan ranar ne a matsayin rana ta haƙuri wacce a turanci ake kira da international day for tolerance Don haka ne za mu tattauna a yau a kan yanayin zamantakewar makwabta ta yadda za mu ci gaba da ƙara haƙuri da kyautata wa junanmu domin samun zaman lafiya mai ɗorewa a cikin al'umma. Wakiliyarmu Halima Abdullahi daga Kano ta tattauna mana a zauren muhawarar yau da gobe. Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a mu na abota wato Facebook inda muka ce ya yanayin zamantakewar makwabta yake a yanzu idan aka kwatanta da da. Ga kuma yadda kuka amsa mana. mu na farko a yau ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe inda yake cewa a baya zaman makwabta ana zaman zumunci da kyakkyawan alaka amma a halin yanzu rashin haƙuri da siyasa ya zo ya ɓata al'amarin sai dai mu ce a rinka haƙuri da juna da kuma kai zuciya nesa tsakanin makwabta. Sai kuma saƙo daga Shehu Adamu Rijau inda yake cewa A gaskiya zamani ya mayar da hannun agogo baya a zamantakewar makwabta, domin a baya idan ɗan makwabci ya yi laifi, makwabci yana iya hukunta shi, kuma har a yi ma makwabcin godiya. Amma yanzu idan haka ta faru sai fitina ta tashi. sai jibrin umar na basa inda yake cewa hmm, gaskiya an ci baya sosai akan zamantakewar makwabtaka da makwabci musamman ma irin lokaci da muka samu kanmu a ciki da fatan dai allah zai kawo mana mafita sai zainab ibrahim musa wada barikin ladi da fatima abdulsalam mai walda dambam inda suka ce ya salam tabbas ko shakku babu a halin yanzu mutane wallahi ba sa ɗaukar makwabta da muhimmanci kwata-kwata wallahi sai dai mu ce allah ya shirye mu amma ba don halin mu ba sai saƙon baba gana alhaji inda yake cewa salam yau da gobe shirin matasa gaskiya zamantakewar makwabta a zamanin yanzu ya sha bamban da shekarun baya sai saƙon aminu kano mai da garko inda yake cewa assalam yau da gobe ai yanzu makoci ya zama tamkar abokin gaba idan muka duba yadda a baya makoci tamkar dan uwa yake da fatan za mu gyara halayyar mu don ta tafi daidai sai sakon rikayya usman fari jebuwa inda take cewa salam yau da gobe hakika wannan maudu'i taku tamkar mu mata kuka wa ganin yanzu zaman makwabta ta sake zane wajen kyautata hulɗa da kuma ƙulla zamantakewa da juna don haka muna fatan za mu dawo da zamantakewar mu da makwabta irin ta da saƙon Abubakar mai doya azare inda ya ce son zuciya shine a kan gaba da kuma ƙarancin tarbiyya a halin yanzu su suka dagula zamantakewar makwabta a halin yanzu sai dai mu ce Allah ya gyara mana. Sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gwambawa inda yake cewa yau da gobe. a gaskiya yanzu za mu iya cewa zaman doya da manja ake tsakanin makwabta idan aka kwatanta da yadda zamantakewa take a baya a lokacin iyaye da kakanni. Mun gode ku ci gaba da aiko mana saƙonni. Tom Adalla yanzu bari mu je ga tattauna wakiliyarmu Halima Abdullahi a zauren muhawarar yau da gobe. Muna tare da Sharif Muhammad Sharif. Da kuma Binta Gwadari. Sai kuma Aisha Mugida da Abdulmalik. To za mu tattauna a kan yanayin ko kuma in ce makomar makwabtaka ko kuma dangantaka ta makwabtaka a wannan lokacin da muke ciki. To, Malam Sharif, wane kallo kake yi wa yanayin zamantakewar makwabtaka a halin yanzu? Gaskiya yanayin zamantakewar makwabtaka a yanzu mu ce da da akwai matsala. An samu matsala irin zamantakewar makwabtaka da ake da da kuma yanzu. domin kashi tamanin da biyar mun saki abin da addininmu ya koya mana da kuma mu na mu'amala na haƙƙin makotaka saɓanin abin da za ta gani hajji halima da da iyayenmu da kakanninmu da mu yara muka tarar to yanzu abin ya sha bamban kamar ma babu ko ɗaya zan ce ma ba amma a yi kwata-kwata. to mama binta idan aka yi duba yanayin yanda ake zaman makwabtaka a da za ki ga cewar makoci ya san ciwon makoci misali a ce kamar ɗan shi bai da lafiya ko matar shi ba ta da lafiya ko harka abinci ko wani abu makoci kan yi ƙoƙarin taimakawa makocinsa yanda ya kamata to me yasa a yanzu aka saki wannan al'amari Malama Halimatu, abubuwa dole ne yanzu su canja sabanin irin na da na iyayenmu da na yanzu. Kasancewar yanzu in aka duba yadda tsarin rayuwa yake, za ki duba a hanga talauci ya yi wa mutane yawa. Sannan da rashin gaskiya a tsakani ya yi yawa wa mutane. Da cin amana idan mutum irin mutuncin da da zaki ga dan manan da dan can gidan duk ɗaya ne ba wani bambanci babu komai to a yanzu gaskiya ba haka bane saboda akwai karancin amana babu amana akwai kuma talauci sannan kuma da rashin gaskiya yanzu irin yadda iyayenmu suka saki 'ya'yansu mai gidan nan da mai gidan nan dan gidan mai gidan nan zai hukunta wannan amma wannan lokacin ba hali idan ka sakar wa makwabcinka 'ya'yanka to za a iya ciyar maka amana fiye da wacce kake tunani idan 'ya'ya mata ne to makwabcinka zai iya yi musu abubuwa abubuwa da dama waɗanda za su iya zub da mutuncin 'ya'yanka a sakamakon cewar yanzu amana ta yi karanci ba irin ta baya ba. mahajiya mm, Binta kina ta maganar amana ta yi karanci mm. amana ta yi karanci kamar mm. wace irin amana ce daɗin ake rike da ita sabanin ta yanzu. Kin ga kaman a baya malama Halimatu za ki ga iyaye ɗan nan gidan da ɗan nan gidan za ki ga baban su baya nan watakila a matafi ne ya tafi amma baban su wannan shine zai kula da rayuwarsu Kamar baban su ba za ma su gane cewa ma ba dangi bane su za su ɗauka cewa wan babansu ne ko kanin babansu ne saboda akwai amana da kuliya da wadata kin gane abin da babansu zai iya ɗaukar nauyinsu duk makwabcin yana iya yi musu amma yanzu ba zai yi ba idan ka tafi ka barwa makwabcinka ƴaƴanka to za a iya zuwa a samu gazawar abubuwa da dama wanda kuma canjin rayuwa duk shi ya janyo irin waɗannan abubuwa hajiya aisha hajiya binta gwadabe ta yi maganar cewar canjin rayuwa shi ya kawo irin waɗannan abubuwan ke a take mahangar yaya kika kalli abin abubuwa da yawa sun janyo misali kin ga fatara da ta ambata na'am akwai kuma san kai san kai shi ma wani abu ne da ya jagora a lalacewar zumunci na makwabtaka na ya mallaki wani abu bakin ciki nake yi dan me ya mallaka na ƴaƴansa shiryayyu ne na walalatatu ne ya zan naga na janyo ƴaƴansa su ma sun lalace wannan bayan fatara da rashin gaskiya to wannan shi ma ya taka rawa muhimmiyar rawa wajen gurɓacewar zumunta ta makwabtaka to Aisha idan kika duba kamar idan muka yi baya a can zamanin iyayenmu da kakanninmu ko kuma in ce irin su yauwa za ki ga cewar makoci idan yau ya tashi ba shi da shi makocinsa ya fahimci haka musamman ma ki ga irin harkar ciyayya din nan da ake yi a da wannan ya fito da abinci wannan ya fito da abinci ba a kallon cewar wai wannan ya fito da nashi ko wannan nasa mai daɗi ko wannan mara daɗi tare ake haɗuwa aka ci me isa a halin irin yanzu aka zubar da irin wannan yanayin kowa rayuwa ta koma ramun kura e wai daga ni sai na. Mm. to abubuwa da yawa sun taimaka na farko dai akwai wani abu da muka sa wa zuciyarmu wato fatara mm. talauci mun sa wa kanmu talauci kuma ba hakan bane to amma kuma Hajji Aisha ai kuma mutanen kusan kamar wasu suna da rufin asiri abin da nake so na nuna miki kenan duk rufin asirin mutum yanzu tunani yake karwa zira jiki wajen kashe kuɗi ya zo ya rasa na farko kenan na biyu na gaya miki wannan hasada ta shiga tsakanin mu wadda kullum buri na ba makoci na ba dan uwana ma so nake a ga wallansa ballanta na makoci to fatara da nake ce miki ta shiga ta shiga zuciyar mu mutumin da zaki ga yana hidima ta dubunnan nerori ina ci da mutum fin talatin ma a gidansa a kullum amma wallahi idan ya mutu aka bincika sai a samu NCS lalla ne da shi aljihu kullum fatansa Allah ya kawo ya kashe. Wato akwai wadatar zuci sabanin da da yanzu. To mutanen yanzu kuma kulli yaumin burin su in kana da miliyan ɗari buri na wata miliyan ɗari ɗin ta da Ba a tunanin yadda za a sarrafa ta ta hanyar alheri. Yawwa yadda za a yi a wannan. Na biyu shi wanda kake taimakawa ɗin shi kansa cin dunduniyar ka yake yi. Zan fito da abinci. Wataƙila da naman kaji abinci mai kyau lafiyayye a haɗa a ci. tafiya ta tafiya ran nan ba ni da shi sai na kawo aka kawo yadda fadi duka kowa ke da shinkafa wannan wanda yake ci miki naman kajin nan yana ɗe hannu shi zai yi gaba je ya korar da cewa ai wani ya faɗa kwata to malam sharu idan kuma ka ƙara komowa gare ka kusan yanzu akwai wani yanayi da aka koma ita ma dai akan wannan zamantaka zamantakewa ta harkar makwabtaka sai ka ga ka ne kun kai matsawar wasu lokuta kuna zaune unguwa ɗaya ƙarshen ta ma katanga ku ɗaya a da nan makocin naka kamar yadda ita Hajiya Binta Gwada bai ta magana cewar tamkar dan uwanka ne ko ƴaƴanka ma su tunanin kamar wani kanin babansu ne ko wan babansu amma a halin yanzu kai kanka mai gida ma ba mamaki ko da a masallaci sai ka ga baka san wannan wane ne ma makocin naka ba me ya jawo haka abin da ya jawo wannan Hajiya Halima gaskiya duk mu ta tare magana daya sauka daga tsarin da Allah ya dora mu ne mu duka inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Hajiya Aisha magana hajiya binta gudabe da sun yi magana akan talauci gaskiya haka ne amma kuma ba haka bane abin da ya sa shi talauci kamar da take magana a ba a fili yake ba a ko in ce a zuci yake amma abin da Allah ya ce manzo Allah ce wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdi fi auni akhi abin da ya ja mana matsala mun saki tsarin Allah amma da za mu tsaya yadda haƙƙin makotaka yake haƙƙi aƙalla guda bakwai da suke kanka kai ka sauke naka mana ina ruwanka da na wani in ka sauke kai to shi ma na kusa da ka idan kai bakwai to zai ɗaya ko biyu shi ma na gaba zai ɗaya ko biyu biyu mutukar kun tsaya wa Allah kun bi Allah daidai gurgudu to Allah kuna nan zai taimake ku ku daidaita lamarin amma da ni da ke da shi da ita duk mun sako kowa kawai kansa ya sani ya rungumi ƴaƴansa ya sani kansa ya sani ba zai taimaki ni ba to don haka Allah ma ya cire taimakon a tsakanin mu. amma mutukar za mu taimako tsakanin mu. Allah ba zai taimake mu domin akwai sharɗai da yawa Allah da Allah dora mana da muke cin mutuncin mu wallahi azim idan ba mu gyara ba duniyar mu ba za ta yi kyau ba lahirar ba za ta yi kyau ba domin to amma malam sharu kafin ma mu kai ga batun a ce ko makoci na ciwa wa makocinsa mutunci mu koma kan waccan maganar eh. ta maganar cewa za ku kwashe wasu lokuta ni ban san kai ne makocina ba kai kuma baka san ni ce makociya ka to kin gaji hali muna an sauka daga daga addinin musulunci an sauka daga zamantakewa ma ta mutunci ba ma addini ba al'adar mu ma ya mun sauka daga tsarin kin ga mun bar Allah kenan zuci ta zama ba ta da kyau a ce abun kunya makocinka wai makocinka da Allah dora maka sharaɗai a kansa wajen guda bakwai wai baka ma san sunansa ba ko kai wata ba gan shi ba ko kai sati baka gan shi ba matan ku ba ku san juna ba ina za mu saka mu wannan ba karamin musiba ba ce ko ba karamin kuskure ba ne matukar ba mu gyara ba manzala ce jibrila ta mun wasiya makocinka makocinka makocinka har sai nazarci cewa zai ce makoci zai gaji makoci hajji lema idan ba mu saurari makotanmu ba da haka aka yi masallaci ba ana so ku da safe kullum ku in ba ku gasa da safe ba za ku gasa da azahar in ba ku gasa da azahar ba kuna ofis za ku dawo da magariba ku haɗu ku yi sallah za ku yi sallah isha za ku yi sallah asuba amma yanzu ba ruwan kowa to kin ga wannan akwai matsala gaskiya sai mu fatan Allah ya gyara mana amma fa sai mun gyara mun dawo irin yadda ake da shekara arba'in da ta wuce ko talatin kamar da haji a sha ta faɗa mu mun suke wannan za ki ga in magarba ta yi za mu fito da kwanaka abinci da gidanmu wannan ya fito da shi wannan ya fito da shi iyayen mu zo mu ajiye iyayen mu a nan za su haɗu su yi sallar magaraba su ci abinci a yi hira kuma a tattaunawa na ba da lafiya a je a dubu shi ko ya abin da zai yi idan ka ga abokin babanka daga nesa da kaya a guji za ka je ka ɗauka ka karɓa idan abokin babanka ya maka tsawa ka gargaɗi kenan ko ba wanda ya ce ba haka bane ne. ga an zamani ya ba irin da kenan to hajja binta kin ji abin da shi malam sharu yayi magana a kai yaya kike ganin za a yi ƙoƙarin kawo gyara a zamantakewar makwabtaka a halin yanzu? A gaskiya malama Halimatu kamar yadda malam Sharu ya yi magana shine mutane sai kowa ya koma wa Allah kamar yadda Antayi shi ta yi magana hakika dole kowa sai ya cire nafsu a cikin kirjin shi idan aka cire son zuciya to ko a cikin gidanka komai zai iya tafiya daidai amma idan aka ce za a tafi da son zuciya to ba wani ci gaba da za a samu kamar wani abu da malam sharu yake yin magana na tashin hankalin da ake ciki yanzu Za ki ga an zauna da makwabci da makwabci shekara kusan goma ko sha biyar amma wannan makwabcin bai san sunan wannan makwabcin ba da za ka zo ka tambaye shi a sunan wannan mai gida sai ka ja ce a'a ani ban san shi ba wallahi to kuma gashi suna zaune sakamakon cewa kowa ya ne abin duk da Allah ya magana a kansa an ki an zub da magana Allah to duk wanda ya bar Allah da hakan Allah yana tafiya ya bar shi sabili da haka dole sai mun haƙura mun gyara mu mun cire nafsu dan wannan ɗana ne dan mai gidan nan ɗana ne matar wance da iyalansa in baya nan haƙƙi na ne in kula masa da iyalansa duk sai mun cire wani san zuciya san zuciya shi yake kacin amana san zuciya shi yake kawo komai ma da kika sani a ciki to idan aka cire to gaskiya za a ji daɗi sosai za a kuma a zauna lafiya. Aisha na ga ke ma kamar kina yunkurin faɗin wani abu. Wato Haji Halima farkon abin da ya fara lalata boko wato yan boko da suka tashi suka waye sai a tafi jeji shine aka yi unguwannin nan na nasarawa kana cikin ƙauyen kyankyamin zama kake da yan unguwar ko yan ƙauyen sai ka tafi can to yanzu ni abin da yake bani tsoro abin ya tashi da kan dan boko makurin har jama'a gama gari da ka samu dan guri gidanku babanka yana da dan wani gida ya ce zo ka dan zauna ko da dan wani daki a gidanku zo ka zauna kana bakin cikin ni ai yanzu Allah ya min arziki kana na dafa babana ko yan uwana su ci sai a tashi sai a mm. koma waje daya to idan inda ka je din nan wanda bai bai taimaka wa nasa ba ya mun da makoci sai ya taimaka ba ba zai yi ba zai yi ba ba zai bai san darajarsa ba ai bai san darajar dan uwansa ba ma to wannan shine ya cuce mu iyayenmu ku da kakanninmu da sun yi hakuri, sun yi juriya sun yi sadaukar da kai mai hakuri. duk abin da makoci zai musu sun haƙura sun yadda dama ai Allah ya san za su iya da wannan kakkausan halin nasu yasa ya haɗa su juriya sun jure duk abin da suke da shi sun ɗauka sun maganta wa ƴan uwa sun maganta wa makwabta kuma sun zauna lafiya to amma yanzu mun ce muna da wayo mun ce muna da dabara wallahi shi yasa kika ga mun tsinci kanmu a cikin wannan fatara da talaucin da muke. To hajja Aisha tun da kusan in ce ke ce kika fara ɗauko wannan batu cewar boko mm. ya taka muhimmiyar rawa wurin ƙara ko kuma in ce farraka alaƙar tsakanin makwabtaka har ma da kusan 'yan uwantaka. Mm. ina mafita. To mafita kowa ya san darajar junan ɗan uwansa. Ka san darajar ka san kai waye ma tukunna. Mu fa Hausawa ne Hausa Fulani Musulmi. Addinin mu ya mana tanadi, al'adar mu ta mana tanadi, mun taso mun ganta mun gaje ta. To mu da kan wannan ba. Mu zauna akan addinin mu ya sharɗanta mu so junan mu. Aka har ya ce imanin ɗayan mu ba zai cika ba sai ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka. To in ka kudirce wannan a ranka, kin ga ba zan ki na ba. To madalla haka ne Amina ya kike kin san batun kamar yadda su ma suka faɗi gaskiya an samu ƙara samun abin nan bambanci kamar in za a kwatanta a lokacin iyaye da kakanni da za ki ga an zama makwabtaka kamar yan uwa na jini tare ake komai za ki ga mata rana magidantan ma suna haɗuwa ma da daddare su ci abincin dare tare amma yanzu sai ki ga kina da makwabci baki ma san sunan shi ba baki san me yake ciki ba to ya kamata dai jama'a a tuna da wannan al'adan yanda muka taso tun zamanin da a koma haka ko har takwara mm. ana yi ma makwabci haka ne kam amma maganar da suka yi gaskiya ne bangaren addini ne wanda aka dan manta da kaɗan mm, ya kamata kam kuma haka ne ma don haka za mu saurara gam nan gaba an tattauna mana mu ji ta bangaren musulmai da ta bangaren krista din ma mu ji wani mai addini ya da akan zamantakewa makwabta mm. don haka yanzu bari mu je ga tattauna wakiliyarmu halima abdullahi da malamai sunana muhammad tukur moriki rijiyar lemo wa'azi da sulhu a hukumar hizba ta jihar kano a mahanga ta musulunci me kake ganin dangantaka ta makoci da makoci musamman a yanayin da muke ciki a halin yanzu. Kuje musulmi gaba ɗayansu dai asalin su yan gata ne saboda Allah ya basu su alƙur'ani. Musulmi kuma yan gata ne Allah ya haɗa su da siyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam. wanda ya gaya mana babu wani hatsarin da ke doron kasa ko a lahira sai da ya gaya mana shi ce a kiyaye. Kuma babu alkhairin da ke doron kasa ko a lahira sai da ya gaya mana yake manema. To ya gaya mana akwai haƙƙi mai kalli tsakanin makoci da makoci. Kuma da ya tashi gaya mana sai ya rantse da girman Allah ya ce la ta'addunna al suka ila ahliha yawm kiyama qiyama hatta yuqada bi shatil jadha min karna ya ce na rantsu da girman Allah duk mai haƙƙi in ba ku ba shi haƙƙin sa Allah ya fitar masa da haƙƙin ranar kiyama hatta dabba da dabba sai an da haƙƙi alqur'ani ya mana bayanin cewa makwabci yana da haƙƙi a bashi haƙƙin sa sai kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yake da mu maza na jibril yusini bil hatta zananta annahu sai alaihi salam malaika jibril Allah ya koyi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya baka bayanin girman makwabta tsakanin makwabci da makwabci yana ta gaya manzon Allah girman nauyin abin da alkhairin abin da hatsarin saba masa da hatsarin cutar da shi har sai da annabi rahama ya tsammanin za a sa gado tsakanin makwabci da makwabci malam duba da gashi ka kawo hadisai ka kuma jawo ayoyi to amma wani yanayi ya zo da sai ka ga wane yana makwabtaka da wane amma wane din nan bai san makocin shi ba bai san ko wane ne shi ba za kuma su kwashe shekaru ko kuma wane yana da wani abu na rufin asiri karshen ta shi kuma wannan makocin zai kwana a gidan shi ba shi da shi bai ci ba ma a haka za su kwanshi da iyalan shi amma wannan makocin ba zai iya taimakawa ba yaya kake kallon haka wannan hakika yakan faru ne kusan ta hanya biyu amma hanya mafi karfi kan faru ne daga rashin rashin imani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taji wa'azi akan wannan matsala sai ce wallahi la yu'minu allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqa wajen hadisi ko ce la ya yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa wani gurin ko ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusin ila jarihi wani hadisin yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarihi to wannan ka duba hadisan nan kusan guda hudu na farko annabi rahama yace na rantsa da girman Allah baya da imani wanda duk makocinka bai yarda da shi ba babu yanda za a yi Allah ya yi maka sara ya maka ni'ima a ce makocinka kana tsani ba wai baka sani ba a ce ya kwana da yunwa kana da ikon taimaka masa kana da ikon taimaka masa baka taimaka masa manzo Allah ke na da girman Allah baka da imani wannan abin da muke fassara in ka ga ka yanka faru to mafi yawa daga rashin imani ne Allahumma za a iya samun wasu kuma rashin sani ne akwai wani mabukacin makocin yana da zurfin ciki yana da juriya yana da hakuri za a daɗe ba a san yana cikin lalura ba amma matukar makocin ka san yana cikin lalura kuma Allah ya wadata ka baka tausaya masa ba baka agaza masa ba to annabi rahama ya ce wallahi baka da imani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hatsari na gaba akwai makocin da ainihin za ka sami shi makocin kansa bai yarda da shi ba wannan ma wani hatsarin ne mai zaman kansa shi annabi rahama ya ce na rantsa da girman Allah ba zai shiga aljanna ba wane ne sahabbai suka ce wane ne ya rasulullah sai ce duk wanda makocinsa bai yarda da ɗabi'unka ba a ce makocinka bai yarda da ɗabi'unka ba Allah Allah ce wallahi ba za ka shiga aljanna ba Allahumma sai dai idan ka tuba in ka tuba zai san da wannan ma Allah ya yaji maka amma sai ka gyara saboda haka wannan ina kyakkyawan da san karshe dai daga rashin imani ne ko kuma karamar hanya rashin mutum bai gama sanin kana cikin lalura ba amma matukar kana da imani Allah ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina ni Allah da ba shari'a kaina haƙƙi ne sai na ce mutum imani to kai da ke da shari'a kanka a ce ba za ka ce mutum imani ba ka saba saba Allah malama matukar an ce haka to an saba Allah malam wane kira za ka yi ga dukkanin makota yanayin zamantakewar mu ma na yau da kullum banda ma mahanga ta alhamdulillah wannan kula da haƙƙin makoci ya kunshi musulmi ne makwacin nan naka ya kunshi makwacin nan naka kajiri ne ya kunshi makwacin nan naka bawa ne ya kunshi makwacin nan naka fasiki ne ma'ana mai saban Allah ne ko mazinaci ko barawo ko mashayi in dai yana makwatata da kai wannan wa'azin da manzo Allah yana nan akan ka kuma ya kunshi ainihin masoyin ka ne makwacin nan naka kuma ya kunshi makwacin nan naka ka ne ya kunshi makwacin nan naka bako ne daga wata ƙasa ko daga wani gari ko daga wani ƙauye ya zo ya makwataka da kai ya kunshi kunshi kuma ainihin dan dinni ne ya kunshi makocin nan naka mai amfanar da kai ne ya kunshi matukin nan makocin naka mai cutar da kai ne ya kunshi makusancin ka ne na dangi ya kunshi makusanci ne na nesa duk wannan kira na annan sallallahu alaihi wasallam ya shiga matukar makocin ka ne wallahi wannan hakkin yana nan manzo Allah ce in baka ba shi hakkin ka ba la tu'addunna al-huquqa ila ahli yawm al-qiyamah ranar al-qiyamah sai Allah ya fitar da wannan hakki saboda kira da ake so a yi a musulunci da ɗabi'ar zamantakewa ko ana son a zauna lafiya sai an so juna a samu almawadda mawadda ita ce soyayya idan ka so ne na ka to abin zai haifar mana zai haifar mana da rahama tausayi tausayi idan ya zauna cikin abakota to shi zai haifar da musa'ada ce mutukeniya to a nan ne aka tabbata an tabbata musulmi an yadda da cewa alkur'ani ne abin jagoranta mu mun yadda da muhammadu rasulullahi shi manzon mu jagoran mu abin koyon mu matukar ba a yi wannan ba to hakika wallahi lillahi ainihin Allah in ya faɗi magana to ko ka yadda ba ko baka yadda ba haka take. Sunana Reverend Dr. John Hassan ni ne babban fasto na Ekwa Bishara Hausa number one Kano. To kamar a mahanga ta addinin Kirista me eh. kake ganin ya jawo irin wa'annan abubuwan suka sauya makoci baya kula da makocinsa yadda ya kamata. A matsayina na limamin Kirista zamantakewa ta bayyana cikin littafi mai tsarki karara littafi mai tsarki ya nuna mana hakkin makwabtaka hakkin makwabtaka ne ka ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka to abin da zai cuci ɗan uwanka ba za ka toshi ba kai kuma abin da kake so a yi maka wajibi ne ka yi wa ɗan uwanka abin da ya kawo wannan sauyi ba wani abu bane face son zuciya da kuma jahil. So da yawa cikin addinan nan namu Kirista da Musulunci hakika wajibi ne ya kamata mun san wannan. To amma mafi akasari sai ka tarar a haka yake ba. Mabiyanmu takila mu da muke malamai ba mu sa su kan turbar da ya kamata ba. Watakila ba mu gaya musu gaskiya yadda ya kamata ba. Saboda son zuciya irin namu. Watakila kuma ba mu musu fassara ta magana Allah kamar yadda Qur'ani ya faɗi da kuma yadda littafi mai tsarki ya faɗi ba. Amma a zahiri littafin littafinmu mai tsarki ya nuna mana cewa wajibi ne ka kaunaci makwabcinka kamar ranka to ga ko idan ka kaunaci makwabcinka kamar ranka in ka cuci kanka to kenan zaka cuci makwabcinka wannan babbar shari'a ce wacce ubangiji Allah ya bar mana a cikin littafinsa Rabran me ya kamata a ce makoci ya yi wa makocinsa ta yanda za a samu kyakkyawan zumunci mai karfi a tsakani bayar magana guda ɗaya ce Shi ne sai mu guje wa son zuciya sa'annan kuma mu koma ga maganar Allah abinda Allah ya faɗi a cikin littafinsa mu faɗe shi yadda Allah ya saukar da shi amma idan mun sa wata son zuciya wannan ba zai taimake mu ba kuma wani fanni zaka tara ko ta wurin aikace aikacen mu ma hakika wani lokaci zaka iya gane wanda yake kauna Allah da wanda ba kauna ubangiji wanda yake jin tsoron Allah da wanda baya jin tsoron Allah to sai ka tara gaba daya tsoron Allah ya fita daga tunanin mu sai son zuciya sai abin da ni zan samu da abin da ni zan zama da kuma neman abin duniya wannan ne ya ɗauke hankalin jama'a ba malamai ba ba mabiya ba mabiya dai ban cika ba su laifi ba saboda me saboda mafi yawan abin da muka nuna mukan yi aiki ko da dukkan su ba su yi aiki da shi ba za ka tara mafi yawa suna amfani da abin da ake nuna musu mu dai a matsayin mu na malamai mu ji tsoron Allah mu sani cewa wata rana za mu ba da lissafi a gaban ubangiji shi ya halicce mu Idan shi ya halicce mu muna bautarsa mu bauta masa tsakani da Ubangiji, mu bauta masa tsakanin mu da shi shi ne ya halicce mu. domin haka idan muka sa son zuciya mu sani cewa watan wata rana za mu tsaya gaban Allah kowa zai ba da hisabi abin da ya yi a gaban Allah idan ka cuci jama'a waɗanda Allah ya sa karkashinka ka ka ka ka sa su a hanyar da ba suke nan ba ka sani rana gobe kiyama fa za ka bada lissafi da haka mu kawar da son zuciya mu kawar da son zuciya Allah a cikin shirinsa bai yi al'umma iri ɗaya ba shi yasa Allah ya yi Najeriya ya yi Afirka ya yi Turai ya yi ƙasashe na sauran ƙasashen duniya muna bukatar juna talaka yana bukatar mai kuɗi mai kuɗi yana bukatar talaka mai ilimi yana bukatar jahilai jahilai na bukatar masu ilimi dukkan mu muna bukatar juna to amma da zaran muka ce ba mu yarda da wani jinsi ba ko ba mu yarda da waɗansu mutane ba sannan muka kaskantar da su ko muka rena su ko kuma muka danne su ko kuma muka ci ba su hakkin su to za a samu matsala. da jama'a duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau sai abokiyar aiki da taya da gabatar da wannan shirin. Amina Buhari auna. Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.